Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 2531 da kuma 41. Sannan ana iya sauraron mu a birnin Yamai na Nijar a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM kamar rediyo Amfani, Sarauniya da kuma Niyya duk a jamhuriyar ta Nijar. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu a tashar Alpha Radio. Za kuma iya sauraron wannan shirin da ma sauran shirye shiryen mu ta adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. talata shirin yau da gobe yana yada zango ne a kasar Ghana tare da wakiliyarmu Hawwawu Abdulkarim da Young Pioneer. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. Baba ne hawa Abdulkarim Yankwaniya ce zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra, Ghana. mu bari jayayya da hasada. ra'ayinku akai kina ganin dole ne mace za ta yi aure dole ita ma ta da wani gudunmawa cikin aure ban fara da mace amma kira mana sunan ki sunan ki yankun sunana ne Aisha Umaru to kai kuma fara sunan ka sunana Abdallah Shamun Bako kina kin ji tambayar wai mai ma wani gudunmuwa mata za su bayi za a auri mace fa a halin da ake cikin za a auri mace a saka aje ta daki ita za ta haifu ita za ta yi duk wasu abubuwa da dama amma har ila yau mazan zamanin nan na tambayar mu wai wani irin gudunmuwa mu za mu ba su sannan su aure ni wurin na ne gudunmuwa ne suke fadi na ni ba understand ba kuma mu matan muka zo aiki dewa gida muke yi a ko wurin suwa babe dewa mu mata muke yi mazan na ba su yi muna muna muka zo muna za mu haifu mun doki ɗauki ciki wata tara mu zo mu aifu cikin aifu ma kin duba yaro na te almeshi zai girma sha ka ce kuma mu kawo gudunmuwa ta wannan gudunmuwan nan shine ban gane ba ko ba ta gane ba gudunmuwa eh, eh maza kin san dama al'adance mu muke duban gida namiji ya haife ka kai zaka fita ka je ka nema suturar iyalanka abinda za su ci abinda za su sha da duk abinda ake bukata na rayuwa namiji ne ke tsayin daka ya samar wannan to abu haka ne muke cewa to in namiji ya waɗannan wahalhalun duka domin gida ya rayu ya shayar ya ciyar da sauransu menene mata ke da dama sai ana ganin mu abin da yasa mu muke ra'ayi da maganar cewar menene mata suke wani gudunmuwa mata suke bayarwa saboda tamkar kamar an sake wa mazan dukkanin wahalhalu na hidimmu na iyali amma matan nasu ne su zo su kafa gado su dinga haifuwa kana kula da yaya wannan ba shine gudunmuwan ne ke ma me zaki bayar kina da sana'a ne kina da wani aiki ne da kike yi kike kike taimaka iyalan da dama matan ba su da shi al'adance matan sai suna zama gida ne kai zaka yi ka wahalan ka zo da shi kuma ka zo kuma wata sa'in sai a zage ka wannan kuma ka ce je aikin kawo dai yaran ka ya bata gida ni kuma na fita na je kasuwa kafin zo me shi ya fita suku ya zo bai gama shi gida ba ya damu amma da ka bude mini store ina bakin kofan kana sai rabu in je ke zo o ga umma na gida wannan dai na da kyau amma ku ce je kawo na wa zai ba baba na zai bani kudi kenan kawo kenan <laughs> eh to kin kin ta ta yi magana ta kuma musamman ma yanayin tattalin arziki da ake ciki a nan Afirka ƙasa hannu ɗaya ba zai ba za a iya a ciyar ba a iyali sai mace ita ma ta da na. sai hannu biyu sai mace ita ma ta na nata gudunmuwa da dama ya min daɗi ta faɗi haka abinda suke cewa kenan a ka shago ka bani jalli ka bani jari ka yi waye waye na baki wannan ni nawa ya saura a jikina. to kai kana gani yanzu hakan ka kai ka auri mace ka ajiye ta ɗaki mm. kai ka yadda ta fita ta yi ta nemo kuɗi ta kawo kai ma kana fita kana nemo za ku nemi mai duba muku ɗaya ne mai dafa dafa muku abinci ne ko ya za a yi batun mun haɗa duk abu uku mu yi na nema ta nema mu bin duka mu duba yayan mu amma kiwiyan matan mu wai sai ka basu jalli ka basu jari su dai a basu kuɗi a sai musu kwalaba kana nufin nan mm. kana nufin wato kai ka fita ka nemi kuɗi ita ma ta ne fita ka nemi kuwa ai ai duban yaran wannan sati mu bin duka sai mu haɗu mu duba kin yarda da wannan magana ban yarda ban nazo da na na nema na gaji ne da dan yazo ta ba ni ko ban yarda na gaji mu rika mun gaji ko in ma sista na karya oh. mu rika duka mun gaji na zo na nema ka zo ka nema ka gozo in ban dafa abinci na je ba ka ce we ban zo da sau na na dafa abinci ba da dare ka zaka taba gaskiya ban yarda don mun duka mun gaji wannan wani to ai ai kin matsalan kenan ai inda muke ta sai muke cewa su matan na farko masu ruwa ne masu nukura ne ba su san su ga maza kullun sai su bar muna samun hawan jini kinga da aka ce aka kawo batun moving duka mu je mu nema mu kawo gida gida ya rayu ta ce wai in ka dawo in ka zo ka taba ba za a baka ba to kin gani an an jan ido za su na son mu mutu kenan su ci gado kuma ba za mu yadda ba dole sai kun yi mun yi mu duka mu tara in muka mutu ƴaƴan mu duk ba wai ni in mutum bar miki ba a mu duka za mu mutu tare to ke kin yadda a ce yanzu hakan ga mijinki ya ce ya aure ki ya tambaya shi ba zai iya duba ki 100% ba dole ne shi kin kin nemi ke ma kin yi eh, sana'anki ba tare da kuma ya taimaka miki ba to yanzu ke kin yadda ki kyale mai yaran ki kyale mai wannan kin yadda ki kyale komai to wannan ne magana na kenan ban yan care yaran nan mm. da ya zama min dole in bai bayar ba ni kuma na cire mu yi amma inda ban sana da ban yayi komi in na sana da na yanta taimake wurin yaran nan da yaran bai bayarwa ni kuma na cire bayar yanzu kai ka yadda yaranka su saura hakanan ba tare da mahaifiyansu ba tana wani waje eh ai ma ai eh, sa cikin ka bar mace ta dauke ciki shi ma abin wasa ne sai an yi an yi an yi sa na a samu har wata sa'in sai da da to ai abin da ne ni zan yi ta dau ciki ita kuma sauran aikin nata ne nan ma na nuna gan cewa akwai aikin da namiji ki zai yi na farko kafin ciki a dawa samu ciki ita kuma akwai aikin da za ta yi na adana cikin kafin haihu nan abin da muke cewa ne dauko yaro daga makaranta makaranta bayan ma ya fara zuwa makaranta dafa abinci ai jarida kake kure mu kake kare ma kai ai dai kin zama mace kina son ki bayan ita wancan ba ba za mu yadda ba maganan da ake a nan shine kowa ya bada nasa gudunmuwa maza da dama muna mutuwa hawan jini kwanakin nan an yi an yi an yi bincike an ce maza suka fi mutuwa saboda mu wahalhalu wai mu ne mu kawo mu kawo jalli da jari su su sana mu ne in yaro eh, school fees mu za mu biya mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza in ba kai ba a ce wai eh, eh, namiji ya gaza sai sai ga maza na wahala sai suna sata da sauran muka ce yanzu duniya ya canza abin da ake samu bai isa ke kawo kaɗan in kawo kaɗan mu haɗa mu kula da kanmu mu kula da zuri'an da muke haifa shi ne magana kuma kun ce wai dole ku ba za ku yi ba ko za ka fa muku shago ayi waye ayi waye yaushe zan yi wannan gama kuma kula da yara kina ganin abin da ya lissafan nan ku ba ku da wani abin da kuke bayarwa ne gida aure muna da da yawan da muke bayar da dama farkon nan aka aure ka kawo gida ka fara zuwa da kawo waki na ciki zai shiga ciki ka doki ciki rika ciki je wata tara ki doki aifu ga ciyawan mamman yaro nan ga wuri abinci ka je ka bari ka yi kaza kaza na wannan da bai yi o sha duba na ciki da mu da ni na wani me she ba ni jan lide gaskiya kuna cucen mu kuna cucen mu da dama ga dokon ciki ga haifuwa ga ciyarwa yaran gaskiya ku duba na ciki kin taba haifuwa ya na taba haifu cikin yaran ki wane wahalar da ke cikin haihuwa na na second one wani abu kika gani da nake hospital no da mun ya ba mu samu hospital ba mu samu doctor ba da muka zo muka sanu aka ce tam na bai ke ba kuma lokacin tam kuma ya ke zan haifu aka ce tam bai ke ba muka je gida muka kuma komo komo wani na sauka cikin loro na wannan haifuwa wannan duka zafi ne akwai wani su mai shi haifuwa duka abin aka dokan kafa mai shi ma mai shi ya kasa tafiya cikin wanga fuska ko ya ke that means kan hanya cika haifu ya cikin hanya na na na sauka cikin lori na haifuwa kama na haifu cikin lorin na A ga nisa mazan nan ku yau. to da kika haifu kika je hospital me doctors ko da na haifu na karin na wasu ce komi kuma ba sa mazan nan ku duba muna cikin ta wurin wurin do mata na mata na gajiya mata na gajiya sosai sosai yanzu mata Ina duk da wannan wahalan kuma ne she kuma a tambaye ki wani gudunmuwa zaki bayar gidan aure to wannan gudunmuwan nan ne gaskiya wannan gudunmuwan nan da suke fadi wannan wannan mm, bai yi da su ba mu matan mu wahala mu ne rage kadam don matan na muna gajiya sosai sosai sosai gajiya shine ne gajiya mu nan ne yanzu da suka ce gudunmuwa mu mu aiki su ma su aiki mu kawo tankan mace ya kawo kadan miji kuma ya kawo kadan eh. wannan ba wani addini musulunci bai gwada haka nan ba addini musulunci ya gwada kamar ma mu mata mu zama gida she ku maza ku duba mu shi yanzu komai zai canja na in mace na aikin shi ku bar inda ta yi aikin ta aikin ta kenan kai ma kana yi sana'a kai na kina ka duba gidan kuma mata kuma most mata suna duba gida sun fi maza in mace ce ya yi wannan abu ina yi fidim ina yi abin na namijin na so bayan zafin haifuwa wani abu kike gani yake da wahala cikin gidan aure da ke da wahala gidan wuri fani zan tuba fat fani ne dai namiji bai kula da mace cikin gidan aure shi kuma yana da zafi sosai sosai sosai malam shamun eh ai da ma kin san matsalar mata kullun suna kare kansu kullun su ne suke kaza duniyar mazan mu haɗe magunguna masu ɗaci mu mutu abinda duniya ke ce kullum mata su ne masu gaskiya su ne ko su magana da ake yi ne duniya ta canza kamar yadda aka san kanta a wancan lokaci ba yanzu kuɗin da maza ke samu a matsayin kuɗin shiga baya isa hakan yana sa mazan na wahalhalu mazan na fuskantar matsaloli daban-daban na rayuwa wanda muke ganin cewar idan ko muna son mu samu walwala da sukunan rayuwa dole ne matan su ba da nasu gudunmawar maza kuma su ba sai haɗa abin da ake samu a iya ciyar da iyali a kula da family amma matan sun kiya sun ce a'a maza su kama sahun mata su kama sahun to shi yasa dole mu tambaya me ku za ku kawo a cikin wannan zama aure in ban da katifa da haihuwa hmm. wani shawara zaki ba wa irin wannan mazan da ke bukatan mata su ba da su taimaka cikin agirawarwar shawara ki ba su shawara zan ba su wannan wannan da ya zama cucin ya zama cuta da su taimaka eh, mata fanga da ya zama cuta Allah bai ce kan mace zo cikin duniya zai gaji ba zai wahala ba don wahalar mace duka wurin haifuwan wannan don in ya kira na haifuwan nan pain da me shi ke jin nan ya fi gudunmuwan da kuka gwada wannan <laughs> gudunmuwan nan kowa sa kudi daki guda ma ranar da me mace zai haifu wannan ya fi wannan gudunmuwan da su gaya musu abu da zan gaya musu na su yi hankuri su ji tausayin mu wannan gudunmuwan na su yadda Allah ya ce ka su to yi na su ci gaba su yi da shi wani shawara kuma za ka fadi game da shawaran ne har yanzu yi mun ji mun ci gaba mu da ba da gudunmuwan namu su masu ba da gudunmuwa har wala yau muna cewa duniya ta har ila yau kana kan bakan ka kenan ku ɗan masu ba da gudunmuwa eh, eh, eh, su kawo su ma su taimaka komai za a yi ai mahaifuwan wanda take ta magana kai waye waye waye in ba namiji ne eh, maniyinsa ya abin nan ya kyankyasa su kwan kwan ai ba iphone ba zai zo to kenan mazan ma anan ma suna bada gudunmuwa su ma su dauka to haka zalika ma idan muka zo normal rayuwa namiji je ne mai wahalalu ita kuma tana da wani hanya halaliya da za ta bi ta taimaka mu sai ta taimaka mu kenan sai rayuwa ya kyau to na gode kwarai da gaske to bayan wannan muna tare da bakuwar mu likitan gargajiya wato dakta Sali da Allah gabatar da kanki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To ni ce ta ku Dr. Sailu Basali. Ni likitan gargajiya ne both uh, naturopathy and homeopathy and heba doctor. Wani suna aka fi sanin ki da shi? Uh, sunan da aka fi sani na da shi ne shine salis World. To farko sali dai bari dai mu dan san na sali ta fara wannan aiki za ki dan ba mu wani takaitacciyar tarihi yadda aka kika fara wannan aikin na kika fara har kika zama likita ko kuma kika sinci kanki haka ok to misali na fara hakan maganin gargajiya um, 2022 dan lokacin nan shi do ina da hikima kan harkan magunguna tun yaren takana amma ban taba mai da shi magani ba shi da um, in the year 2022 da when I decided mai da shi ainihin aikin da zai yi da na ga kamar muna da matsala in ya zo wurin fannin sha'anin bakin magani cikin zangontakanmu kuma kowa ya focus mind shi kan allopathy which is um, orthodox hospitals ba a ba herbal medicine girman da ya kamata a bashi da kuma prophetic medications to that's when na decide kamar no ya kamata in come out and create more awareness bar mutane su san mahimmancin da ke cikin herbal medicine to bi ma'ana maganin gargajiya so <laughs> adala maganin gargajiya babban matsalan da ake fuskanta ko kuma in ce ke da kanki wani experience ka gani wani abu kike ganin yake da matsala da mutane ke yawan kawo miki cikin aikin ki gaskiya abin da ake yawan kawo mini ko yawan complaints da nake samu ta fannin wurin kamar ni kliniki na shine fertility issues infection da shanin liver da kidney to fertility issue shine rashin haihuwa da ciwon sanyi hausawa na kiran ciwon sanyi ko da cutar kidney ko da da sauransu to yanzu mu sai kan matsalan mata matsalan mata shine infection da fertility issue rashin haihuwa da infection wannan batu biyu idan za ki bayani kai na kike ganin matsalan ya yi girma ya kai yanzu dai shanin ah, barin fara kan infection don infection na haifar da rashin haihuwa to shani infection wani na nan yawanci kana ga kamar tun yarantaka wani ma na nan ana haifan su da su wani kuma na nan saboda kinga ga change of environment shanin abincin da yanzu muke ci yana cause a lot of uh, impact cikin lafiyar mu most especially mu mata kin ga yanzu abincin da muke ci mun doki modern abinci modern abincin mu ta gargajiya don shi ya bar yana cause a lot of uh, impact or an effect cikin rayuwar mu. ok shi ke jawo cutar sanyi cutar sanyi dai mostly hygiene kamar mace matan da ba su iya duban kansu bi ma'ana wurin gyara kansu wurin um, gaban mata wanke gaba da abincin da ake ci da abubuwan da ake tura gaba na iya cause infection unprotected sex kamar um, ana namiji ya kwana mace without, without any proper protection ya kariya kuma yana kawo wannan abu kuma banda shi kuma abincinmu kamar yanzu haka muna cin a lot of sweets da kuma public toilet da muke use don kaga gida guda toilet ko ba haya guda ke gida mutane to kaga kowa na use wannan abin yana use wannan ba hayan nan sai sa izi ne mace ta kamu da cutan infection ok to mu yi batun infection kan ke da kanki wata ta taba zuwa asibitin ki to ta kawo miki kara ko kuma akwai kararraki da kika gani da ke da kanki razana ki ta wurin wannan sosai sosai akwai wani infection na nan gaskiya yana da ban tsoro um, for example mhm. wata ta taba zuwa with an infection ba ma ita kawai ba bai suna da yawa da tana min batun tana jin zafi cikin gabanta to shi na duban kamar ok as a doctor ya kamata in examine in duba gaskiya mun yi examination da ni da kaina ma da hannuna ya kai wurin nan naga kamar gaskiya da kin ga irin wannan infection da yana ya kware gaban namiji yes kamar yanzu haka kamar misali macen aure ne take da wannan matsala ko mm-hmm. tana jin zafi gabanta mm-hmm. to in misali mai gidanta ya sadu da ita shi da kanshi yana jin zafi kuma yana iya sa kamar an zuba mai ruwan zafi yana ya kware mai gaba wallahi mhm. yana yi kuma ma ga kaman gaban namiji yayi kaman maluru maluru ko ruwan zafi kaman dai yadda ruwan zafi ke haka yake iya wani na nan ma gaban ma yana yi kamar acid ne da kin ga kaman mace ta sa pants in ta cire kin ga ya hude mhm. kin ga sananin zafin gaban ke iya jawo wa'annan abubuwan nan wannan cutar me ke kawo shi shi na fadin da mace ta kamu da infection in ba ta treating shi da kyau ba yana generate kin san yana from generate like kamar from step to step ne ta samu normal infection there is no treatment ya ya zo ya generate ya kai wannan stage har ya zo ta samu PID PID nan ne shine yawanci namiji ya sadu da mace ruwan bai shiga kin ga ruwan ya sake dawowa kin gane kuma yana dauke sha'awar mace ne sam sam sam ba ta da sha'awa ma ne sam kin gane yanzu alal misali idan kin sinci kanki ga alamun da kika nuna nan ya za a yi gida ki yi ki dan magance kanki kadan kafin ma ki ga likita to akwai um, akwai wasu simple home remedies da kai da kanka za ka yi ka sarrafa shi gida kuma kika yi bukata da shi kuma insha za ki samu biyan bukata. Wani abu kaman citta da kanamfari da albasa to mace za ta nemi wayanga abubuwa ne da daman su za a wanke shi shi a blend bayan an gama blendin shi za a tace shi a tafasa shi kaɗan don saboda karnin albasa da karnin galikin da ke ciki to aka blend in dai mace mai iyali ne za ta iya sa zuma kaɗan a sa cikin fridge ana sha safe da rana da marance to kinga wangar remedy bai help with infection kawai yana kashe kwayayyakin in infection kuma yana boost ma mace ta. so idan kika yi wannan idan bai da karfi zai iya dan taimaka miki idan kuma ya karfi dole sai kin ga likita ya to dole dai sai kin ga likita kin gane kuma ya kamata kuma in ma before ki ga likitan ya kamata ki je ki yi wasu test ki bara a check miki a duba fitsarin ki a gani ya ya girman infection na yake ma mostly yana da kyau kuma ma in mace ta sinti kanta cikin wanga hali ya kamata ta bar a mata pelvic scan ta duba don mostly infection haka na iya cause fibroid yana ya ovarian cyst da makamantansu sai sa ya kamata ta yi wayannan abubuwan nan duka ta gabata da shi tukunna. To mun kawo karshen shirin zaki ba wa mata gargadi don da alama mata sun fi zuwa asibitin ki ko ba ka ba. Ba wa mata gargadi ya za su yi su dan kiyaye kansu gargadi. Abin da zan gaya wa mata ne shine su abstain from unprotected sex ya kamata in dai mace kin san baki aure ba kuma kina mu'amala da namiji ya kamata ki tafi kanki kuma yawan shan maganin sanyi dan yanzu ba sex kawai ma ba misali ba saduwa kawai ke kawo infection ba abubuwa da yawa ke kawo su sai sa ya kamata mata mu duba kanmu da kyau kuma mu ta hygiene first hygiene tsaftace kanmu ko aha to mu ta yin wa'annan duka to mun gode kwarai da gaske dr sally ward yanzu kuma mu saurari wakan almukaddis na sisi wakan da ya yi mata suna da shawara Prof Almukadis na Sisi mun gode da wannan wakan. Yanzu kuma mun shiga bangaren kwalama. a shirinmu na kwalama yau muna tare da wata hajiya wanda za mu gani ko yau me za ta dafa muna Ajiya barka da waraka barka ka da da nake magana eh, da hajiya jamila amaryan malam ka take masha Allah Um, yau me zaki dafa mana eh miyan shuwaka zan yi don favorite food na kenan da me da tuwon shinkafa to idan zaka yi miyan shuwaka ko da tuwon shinkafa me ya kamata ka nemi a sanaki a tsaftace abinda zaka nemi ne zaka farko zaka nemi manja sai ka nemi tumatir ka nemi tankwa albasa in bayan ka nemi wannan ka zuba eh, ka sa mai sai ka yanka albasa ka sa ka zaka wanke wayannan ka wanke wayannan duka ka tattara ka aji sai ka fara sa manja ka yanka albasa ka zuba ka sa tumatiri ka sa tankwa in ka bayan ka motsa sai ka zo ka yanyanka inda nama ne ka yanyanka nama ka zuba ciki ya zabku gami da wayannan kayan gaba daya inda yaji kuma ka dan barbada ya zabku da eh, ya zabku da nama to in akwai wani dan kifi ne kuma ka dan kakarya ka bayan ka zuba tumatiri da kayan albasan da menene da eh, sai ka soya sai ka soya ka kare sannan ka kawo nama danye shi ka saka kowane nama kai ko da nama naman shanu naman rago duk wani nama dai haka za ka ya so in ka zuba miya eh, naman sai ka kawo gishiri ka barbada sai ka dan rufe ya dan zabku kaɗan in ka rufe sai ka kawo ruwa ka sa sawan miya ka sa sawan miya da daddawa da dai kayan yaji yaji dai ka zuba bayan ya taso sai ka je ka wanke sawan miyan kaɗan za ka sa da yake za aka tace nari lokacin ka narin ka dama narin sai ka tace narin ka aje ya kwanta ka dan sai ka siyaye ka zuba ruwan miya ka zuba ruwan miya ka miya ruwan nari ruwan narin za ka zuba cikin miyan eh nan miyan ya haɗu bayan ya taso ya so manuna sai ka kuma ka murje lokacin ka riga ka murje shuwakan ka wanke shuwakan ɗacin ciki ya ragu sai ka barbada ma miya in ya taso shi kenan yana cikin nuna har Allah ya sa in ya nuna to miya ya haɗu kenan ka sa gishiri da yake ka sa gishiri ka sa in da magi ne ka dan barbada dan magi saboda dandanon miya amma da kowane nama za ka kai a kowane nama za ka iya kai in ma ba naman ma ko da kifi kawai kana iya kai ba me ake ci eh za ka iya ci shi da tuwo ni yawanci ina cin shi da tuwon gari ne ko kuma tuwon shinkafa me ake yin su eh tuwon shinkafa kuma ni yanda nike yi nikan dora ruwa sai in wanke shinkafa shinkafan da yake tuwo ne ba shinkafa ne wasa-wasa ba sai in zuba shinkafan ya taso da ruwan gaba daya a'a ba zan bari ya tafasa ba saboda tuwon shinkafa ne sai in bari ya taso gaba daya da ya taso sai kaga ya nuna yadda yake so kana sa ruwa ka samu daidai yadda kake so wani yana iya tuka shi da yake saboda mai yanzu yana iya narke ne to kakan barbada mai dan garin masara kaɗan saboda ya kamu ka samu yadda kake so bayan ka tuka ka motsa in ya nuna kwana ka motsa ka juya yadda ya kamata sai ka rufe sulala in ya sulala daga baya sai ka zo ka juya in ka juya to sai ka kwashe ka kwashe ya gama kenan sauran ci Allah ya yarda sai ka ɗibo miya ka aje balle in ma da mai gida sai ka ɗauko kwanon mai gida ka zo ka yi kai seven ɗin shi ka ɗebi miya ka aje ruwa ka aje abin wanke hannu da sabulun wanke hannu da napkin da ruwan sha da napkin da ya zama da zaka rufe wuyan shi saboda kai bata mai riga yadda ya kamata sai ka zo ka zauna kawai kana kallon shi yana yanka kana yanka mai nama dai kana yanka mai dan kadan don ke kamata ki gugusara mai nama saboda yadda zai ɗauki ya ci kai ya wahal da shi ka gyara mai dai yadda ya kamata ya ci ya wala yana yi kana zaune kina mai fira cikin kwanciya hankali har ya ci ya kare ki kwashe kaya ki wanke. haka masu sauraro a nan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na yau. A madadin wakiliyar mu Hawwawu Abdulkarim da Young Pioneer da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu. Sai kuma Fiona wa mayinan dudu wacce ta daidaita mana sauti da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka waɗanda suka taimaka ga nasarar wannan shirin. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC.